karfin mai duka muka sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio faransa international mu da wannan katari kamar yadda yake shirin tambaya da amsa yana samar da amsoshi ga tambayoyin masu sauraro kan kowane fanni na rayuwa ya Allah ko fannin lafiya kimiyya da fasaha siyasar ƙasa da ƙasa tarihi da sauransu abokinku michael kudisin ke cewa mara balale Babu wani jinkiri za mu buɗe shirin da tambayar da muka samu daga Hussaini Abba Dambam da Muhammad Musa Dambam, ‘ya'yan Malam Musa mai gyaran keke karamar hukumar Dambam a jihar Bauchin Najeriya. Suka ce shin me ke sa idan aka wasu operation watan tiyata sai kaga wurin ya yi ciwo yana ruwa? Shin akwai illa irin tiyatar nan mara tabo wadda za ka ga ya warke kamar ba a yi ba? Shi ma Bala Sale Tela a Jabi birnin Abuja, Najeriya ya aiko da tambaya da ta yi kamanceceniya da tasu. Don amsar tambayar ku, wakilin ma jihar birnin Najeriya Bilyaminu Yusuf ya zanta da Dr. Yarma Ahmad Adamu, likita mai zaman kansa a arewa maso gabashin Najeriya. Ga hirarsu. To abubuwa sun kasu kashe uku. Na farko ɗaya daga gurin marar lafiya. Na biyu daga kayayyakin aiki. na uku abubuwan da aka yi amfani da su na hudunsu zai zamana yaya aka yi bi da ciwon bayan da aka yi tiyata na farko yadda na ce na marar lafiya shine za ka samu marar lafiyan nan watakila ya zo shi da yana da yunwa baya da jini kuma ciwonsa na gaggawa ne zai zama na a shiga a aiki an samu jini wani lokacin jinin da ake nema a samu ba zai kai wanda aka samu ba to dole bayan wannan sai an samu ah, an samu jinin nan ta yadda zai zama daidai wa shi mara lafiya bayan a masa tiyata akwai wayanda kuma suna da cututtuka kamar wanda za mu ce na hiv to shi ma yana rage garkuwan jiki wurin wanda aka yi wa tiyata a to kafin mu je ga wannan kayi magana na biyu magana yanayin jiki ko kuma cututtuka kamar masu ciwon suga wato diabetes suna da hadarin gamuwa da waɗannan da kuma waɗanda suke shafe-shafe domin canja launin jikinsu kwarai da gaske wayannan cututtuka ne wanda suka shafi shi mara lafiya don muka ce za mu irga su suna da yawa shi yasa na ce akwai wasu cututtukan da suke tattare da shi kaga kamar ciwon shuga kamar su masu shafe-shafe duk wayannan yakan kawo abun da ake kiransa da hisans of wound wato uh, budewan uh, wurin aiki wanda yawanci mutane suna gani na ciki ne amma na ko ina zai iya faruwa da na ce ma na wurin ma'aikata ko kayan aiki su ma'aikata a yanzu muna da likitoci kwararru akwai muna likitoci akwai mu kuma muna aikin likita na biyunsa zai yiwu shi mai aikin ya zamana ya yi kure lokacin bayan da ya buɗe ya shiga ya yi aiki wurin rufewa ya zamana ya ɗauko a ce wannan tantani na ciki na can ciki wanda shine yake rufe hanji ya haɗa shi da tsoka ba zai yiwu ba zai buɗe ko ya haɗa tsoka da fata da muke kira fasiya shi ma ba zai yiwu ba zai buɗe ah, ko kuma ya zamana a yayin da yake aiki akwai inda ya bari mai yiwuwa yana yoyo bai saka masa abun da ake cewa drain ba to don saboda wannan yoyon zai iya ya zauna ya kumbura in ya kumbura sannan sai ya zo shi ya bude daga aiki an yi mai kyau amma ya zo ya lalace to kamar ya za a magance wannan matsalar to na farko daga kan shi marar lafiya a yadda na ce ma wa'insu za a kawo su daga gawa. wannan ba yadda za ka su ma kansu yan uwansu a lokacin ba su shirya watakila za a yi tiyata ba kuma ba su da yadda za su samu jini asibitin da yake nan ya kamata ya ce suna da eh, blood bank suna da ajiyayyen jini wanda a kowane lokaci za su iya amfani da shi bayansa yan uwansa za su iya su mayar musu da jinin da aka yi amfani da shi sannan cin abinci mai gina jiki muddin ya zama na marar lafiya dama yana cikin yunwa ka zo ka masa aiki baya da ƙosin lafiya gaba ɗaya wannan zai iya jawo maka matsala akwai wata tiyata ne da ake yin ta wadda ba ta da tabo e akwai tunda yanzu mu nan duk an saba da sai an kwantar da mutu a tsaga shi ana kiransa invasive ko endoscopic wato da wata na'ura ne ake sawa a ɗan ba wai ba tabo ba ne amma za a yanki jikin mutum duk bai fi santimita ɗaya ba a shiga ciki a yi aiki ana kallo a cire ana iya yi wa appendix yau din nan a shigar da kai cikin awa ɗaya bayan awa ɗaya da aka yi maka aiki ka koma kana cin abinci ana yana da wayansu abubuwa da ake kiransa staples idan aka shiga aka samu gurin zai matse shi ne kuma ya yanke ya ɗinke sai ka fito da wannan cutar kamar wace illa wannan tiyata take da shi wadda ba ta da tabon kamar kowane tiyata da ake yi yadda wa'ancan din tiyatan suke da matsaloli shi ma wannan yana da matsala matsalansa shine idan ya zama na lokacin da aka matse wancan bai ruhu daidai ba to kashi zai shigo cikin tumbi ya lalata sai ne ake kiransa peritonitis baki ba sai rijiya ya yarin zuciya ga aliki yake magana ya ta indo a noma ka bayu ta gaishe ka jita da wannan waka mai taken indo da fatan an gamsu da amsar tambayar da likita ya samar Allah shi kara mana lafiya ya kuma baiwa marasa lafiya lafiya Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI sai kuma tambayar da ta fito daga Sani mai lange-lange Yalwa ya wuri da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Salihu Isa Fana sabon ya wuri duk a jihar Kebbi a Najeriya da kuma Badamasi dan Dummuge mai shayi da magaran jamhuriyar Nijar suna neman sanin bambancin da ke tsakanin tsarin mulkin gurguzu, jari hujja da demokradiyya wanne ya fi alfanu ga al'umma. shakur munku saboda wakilin mu na bauchi ibrahim malam goje ya mika tambayar ku ga malam abdullahi yalwa malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar bauchi ga dai yadda suka gana yana da kyau mu fahimci cewa shi demokaradiyya tsarin mulki ne wadda yake da nasaba da yadda ake samar da shugabanni da yadda suke gudanar da mulki bi ma'ana jama'a ke zaben wa suke so ta hanyoyin da aka shata ko aka tsara kuma dimokuraɗiyya yana da fuskoki da yawa don kusan dukan ƙasashe suna da irin salansu shi ko gurguzu da jari hujja wannan wasu aƙidu ne wadda suke da alaƙa da yanayin zamantakewa da tattalin arziki dimokuraɗiyya sai dai a kamanta shi misali da abin da muke cewa a wato gerontocracy wato mulki yadda ake zaben mutane ko ake wakilta shugabanni saboda su suka fi shekaru shi gurguzu da jari hujja su aƙida ne wato ana ce da shi ideology wato ba salo ne na mulki ba ba salon mulki ba ne to amma ya shafi al'amarin mulki ya shafi zamantakewa da uwa uba tattalin arziki misali wannan abu ya zama an fifita shi sakamakon cewa ya jawo ko ya zama musabbabi na yakin duniya na farko da yakin duniya na biyu har yanzu zaman 'yan marina da ake misali tsakanin ƙasar koriya da ƙasar amurka ko ƙasar china da ƙasar amurka duka baya rasa nasaba da wannan bambancin aƙida da suke da shi domin wa'annan ƙasashe na koriya na china da sauransu abinda ake cewa wanda suka zama tsohuwar Uh, defunct ussr tsohuwar tarayyar soviet tsohuwar tarayyar soviet su suna da wannan aƙida ne na socialism wato uh, gurguzu babban abin da yake faɗi ko yake nufi shine dukiyar ƙasa ya zama na al'umma jama'a lokacinsu su ne suke da haƙƙi kamfanoni na gwamnati ne kuma jama'a na gwamnati hanyar tattalin arziki da sarrafa shi gwamnati ke lura da komai shi ko jari hujja tsari ne da ya tafi kamar na abin da muke cewa jarinka mutuncinka wato mai karfi alkalin ƙauye tsari ne da yake sanya haɗama ba bakere da handama saboda dukkan matakai na tattalin arziki yana zama ne a ƙarƙashin mutane ɗaiɗaiku a karan kawunansu Abin da misali muke kawo shi don da a najeriya muna ce muna wani abu da ake cewa mix economy a turance wato mun gauraya tsakanin socialism wancan tsarin gurguzu da tsarin jari hujja cewa haka muke daga baya sai aka zo ana ta sai da kamfanonin gwamnati ana waye wato muna neman mu koma jari hujja tsagwaran ya zama dukkan wanda yake da hannu da shuni shine zai yi yanda ya so wato za a je ne ana abin da muke cewa paradox growth of wealth a turance wato masu arziki a jari hujja sukan yi duk yadda za su yi ne su ci gaba da ƙarin arziki su gadon ma 'ya'yansu arziki. To kamar alfanun su fa me za a ce shine alfanun waɗannan salo ko tsare-tsaren mulki? alfanun alfanunsa yana da yawa saboda jama'a ke kawo shugabanni bisa kyakkyawan zaton cewa su jama'an da suka sa shugaba ya zama shugabansu su ne asalin shugabanni domin su ne za su faɗi mai suke so yaya suke so kuma shugabanni za su yi abin da jama'a ke so don su shugabanni wakilan al'umma ne ba ƙarfi kai amfani da shi ba salo na gurguzu wadda dukiyan al'umma ya zama domin al'umma wato wasu gwamnati su ne mutane su suke sarrafawa dukiyan ƙasa yana amfanar da mutane babban abin da yake kawowa yana rage ta'adi da banna da son abin duniya da zalama kowa yakan zama mai tsantseni yakan zama mai wadatan zuci sannan yana kawo soyayya a cikin mutane sannan jama'a yana kawo haɗin kai a tsakaninsu don sukan yi komai tare tunda koman nasu ne shi ko jari hujja yana haddasa gaba da kyashi domin shi mai arziki kullum so yake ya kara ya fi kowa ban wuri in zauna ka ba da tambula in sha duba in huta in sai mu hatta ba wani take ta faruwa a wannan duniya fada a libya yunwa somaliya Sudan, Najeriya jini yana ta fallasa Iran da Afghanistan da Syria haka masu juya duniya kuna ta kai mu kuna ta barbada kuna ta yada homosexual ana ta shan kwaya ka je ka duba Twitter ciwuka suke ta ba kai suke ta kirkira So I'm sitting on the corner in su ina za mu je Duniya ina za mu je They're trying to break a wall we're making ina za mu je Duniya ina za mu je gode kwarai da gaske Nomis ji da wannan waka taka mai taken duniya ina za mu je. Allah shi famu zama lafiya da fatan an gamsu da amsar da muka samu daga Malam Abdullahi Yalwa. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Sai mu ɗau tambayar mu ta karshe a shirin yau. Wai wacce takaddama ce ta janyo batun tsige alkalin alkalin tarayyar Najeriya Walter Onogen wacce kotu ce ke da hurumin sauraron karar alkalin? Adamu BBC daga Kangimidam a jihar Kaduna Najeriya da awal mu'azu daga gashuwa jihar yobe a najeriya su suka aiko da tambayar wakilinmu muhammad sani abubakar daga abuja najeriya ya mika tambayar ga masanin shari'a barista mai nasarar kogo faskari ga kuma yadda tattaunawarsu ta kaya yake da ita abin da ya kawo wannan abu shine doka ce duka ma'aikacin gwamnati doka ce ya cika ah, wato wani eh, dandamalin bayani da ake kira form ya cika wannan fom ɗin wanda zai nuna bayanin menene ka mallaka gaba ɗaya ka. komin mukamin ka in dai kana an sa albashi karkashin gwamnatin kasa to wajibci ne na cewa kowace shekara hudu sai ka sabunta ka rubuta a shekara dinnan hudu ga abin da na mallaka sai a kwatanta a shekara hudu dinnan halaliya abinda ka ansa na na, na ka na ma'aikacin gwamnati sai a kwatanta da su a gani in sun yi daidai da mizanin hankali in kuma sun wuce haka nan to sai a tambaye ka ta ina ka mallaki abubuwa da ya ninkin ba ninkin halaliyar sai daga nan ka yi bayani wannan fom kuma sashe na sha biyar sakin sashe na ɗaya biyu zuwa uku a cikin baka na sashe na biyar na tsarin mulki wato abin da ake kira part 5 a under schedule 5 na tsarin mulkin najeriya ya yi hurumi cewa kowane jami'in gwamnati anan kuma sakin sashe na, biyu sai bayanin waɗanda suke wajibi ne dole su cika wannan abu na ɗaya aka ce shugaban ƙasa na biyu mataimakin shugaban ƙasa na uku shugaban majalisar dattawa na hudu shugaban majalisar wakilai sai na biyar aka ce babban alƙalin koli ta Allah ya isa wato Supreme Court shine babban jami'in wannan da ake magana shine na biyar har zuwa ƙasa ƙasa dai mutane ne kusan ofisoshi 38 aka ce in kana rike da wannan mukami dole ka cika daga shugaban ƙasa zuwa kansala kuma bayan nan ya san da haka kuma ya ɗauki wannan fom ya cika da hannun shi da ya cika kuma a ƙarƙashin wannan sashen shari'a da na gaya ma na tsarin mulki to sai aka yi bayanin jadawalin abubuwan da suke laifi ne jami'in gwamnati ya yi su ɗaya daga cikinsu shine laifi ne ka buɗe

asusun da ke ajiye kuɗaɗe na kasashen waje a waje bayan nan kuma aka ce laifi ne ka sa hannu a ba wani kamfani kwangila wanda yake akwai hannun jarinka ko kuma akwai haƙƙinka ko kuma akwai haƙƙin jininka in mala Allah ko matarka ci kwayanka to dai daga cikin laifin da yayi shine sai da ya cika wannan form din sai ya bayanin yana da wasu account account na banki da ke da don kuɗaɗen waje ba sai bai bayanin su ba to kaji abun da ya kawo wannan abu to a ah, barista abu na biyu da wannan mai tambaya ya neme ya sani shi ne wani alkali ne ko kuma wace kotu ce take da hurumin sauraron karan babban mutum kamar haka wato to akwai kotu da aka kafa kotun hukunta a ma'aikata wato ita ce code of conduct tribunal akwai doka da ta kafa ta code of conduct bureau and tribunal act da ta kafa ta wannan kotu din tana da hurumi duk abin da ya shafi a ma'aikaci ko kuma rashin gaskiya ita za ta tuhuma to akan haka nan ne aka taba kai shugaban majalisar dattawa ta Najeriya Bukola Bukola Saraki in ka tuna Bukola Saraki ya ce a wannan kotu ai bata da hurumin bincika ta aka ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta ce a ku koma ita ke da hurumi daga kotun ɗaukaka ƙara aka ɗaukaka ƙara zuwa ita kotun Allah ya isa wato Supreme Court inda shi wannan Onange din yake shine shugaba su can ma din shi kuma uh, Onange din nan shine ɗaya daga cikin alƙalai guda uku da suka tsaya suka ba da jawabi su uku cewa dole shi Bukola ya koma wannan kotu ita ke da hurumin uh, bincika shi dole ka kai ma ka koma wannan kotu ita ita take da hurumi ita za ta yi shari'a. To barista tambaya ta ƙarshe mai sauraro ya nemi ya san cewa wai shin shugaba Buhari yana da daman ma ya tsige wannan shugaban alƙalai na ƙasa ko bai da shi. Eh, a'a a tsarin yadda dokar ƙasa take shugaba Buhari baya da hannun da zai sa a tsige shi wannan babban cif joji na Najeriya. A tsarin mulki abin da ya shafi cire shi iyaka sai dai ya sa hannu a ya amince yadda abin yake kenan amma a wannan kotun ma har sai da aka yi bayani ma a sashi na 18 na na tsarin mulki sai da aka yi bayanin cewa hukuncin da kotun za ta bada babu wani da ya isa ya yafe shi ko shugaban kasa ba zai iya yafe wannan hukuncin kotu ba sai dai idan baka amince ba ka je ka ɗaukaka ƙara kotun ɗaukaka ƙara har zuwa kotu ta supreme court kana da wannan yanci da zaka yi saboda me saboda baka yi bayanin su ba to wannan su ne hurumi guda uku da doka ta ba kotun za ta iya eh, bayan nan kuma idan shugaban kasa yana da wani rahoto to zai iya rubutawa ga majalisar kasa ta tarayya cewa to akwai korafe-korafe da ya shafi shi eh, eh, babban alkalin kasa ah, wanda yake yayi wasu abubuwa waɗanda suke abin Allah wadai Eh, hali na tir ga a shi a matsayin shi na dattijo ko kuma a matsayin shi na jami'an gwamnati ko a matsayin shi na mai alƙalanci ko kuma ma wani abu wanda yake zai kawo mu wannan ofishin da yake riƙewa na kasu ta mutunci ko kuma martaba ko ta kwarjini to duka sai a tura musu sai a ce ana buƙatar su sa hannu in aka samu biyu bisa uku su sun amince a kore shi ta tabbata ya koru eh, wannan kuma in ana la'akari cewa su NJC sun ki su bincike shi kenan saboda kila shine shugaban to za a iya a bi ta wannan hanya wannan shine hurumin doka ta kundin tsarin mulki da sauran littattafan dokokin jamhuriyar najeriya mun gode mun gode muhammad sani abubakar da wannan gawurtaccen kokari kai da barista da fatan masu tambaya sun sami biyan bukata nan kuma za mu danna kwaɗon ƙofar wannan shiri sai kuma mako mai zuwa a daidai wannan lokaci da yardan mai duka a madadin injiniya ibrahim tukur da wakilanmu na bauchi abuja da maiduguri a tarayyar najeriya da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Naku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.